ya rundunar 'yan sandan jihar sokoto ta bayyana suma binciken musabbabin abin da ya kai ga kashe wani mahauci mai suna usman buda wanda ake zargin wasu mutane da aikatawa a bisa zargin ya wasu kalamai masu alaka da batanci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ranar lahadin da ta gabata Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta nemi hukumomin Najeriya da su gudanar da bincike akan wannan lamarin ga rahoton Zubairu Ahmad Kasarawa. sautin jama'a ne da kabarori a daidai lokacin da labarin ke faruwa a jiya inda rahotanni suka tabbatar da mutuwar wanda ake zargin bayan da 'yan sanda suka garzaya da shi asibitin koyarwa ta jami'ar usman danfuru da ke sakwato domin ya masa magani mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar asp ahmad rufa'i ya tabbatar min da faruwar lamarin ya kuma ce yanzu haka suna kokarin tabbatar da kama waɗanda ake zargi da hannu a kisan a wani ne bawan allah mai suna usman buda yana aikin runji a abatuwa ta sokoto sai samu cicikuce da mutane ar ake alledin cewa ya batanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan samun labarin don an kira mu misalin karfe tara abu ya faru to yanzu akwai akwai wata matsaya da ita rundunar yan sanda ta wasallam ta dauka game da wannan lamarin eh matsayin da muka ɗauka kamar a gani ina kwastoma na ne na ganin tsawon shekara hudu da wuce samun waɗanda nan yake sayar da nama mai ake cima abun nan ita shigo magana da shak musa lakuwa sakkwato wanda ya shaida min yadda lamarin ya shafe shi kana ya roƙi hukumomin jihar da sauran jami'an tsaro su bi kadin lamarin da gurfanar da waɗanda ake zargi da aikata kisan ni likita ne na abun nan dabbobi abin da ya faɗa to colleagues din mu cikin jinis mu na cikin wanda ka mitin section haka dabba an dibe kayan ciki za su kawo su eh, investigation wanda an lafiya lau su passing out for human consumption kuma an da issue sai su yi withholding na su shi mutumin da abun ya faru sai na kira wanda ainihin yau shi ta duti shi ta duba abin da ke faru abin da ke kayan da ake faruwa. Sai yake mun ga ya ce what happened was problem din da ya jawo wannan magana ya yi ta ilimi cikin jahilai ta yanzu malam ya zaka mana bayanin shi halayyar wanda aka kashe da a ahlus sunna ne mahaushi sana'an nama ya kai wurin ana batu ne ana labari saboda shi dan da bayar da bayani sai na fahimci ahlus sunna ne na kwarai na yi wannan da ke son ahlus sunna ne ba su yawo masallaci karatu da wannan dr jabir ke karatu pastor sokoto duk inda ake karatu yana zuwa da shi aiki wallahi ne wannan ba wai ko ma bai ma yana zuwa ga Allah kenan duk wanda aka ja to matsalar da suka zo sai ake magana kan yi shi na kungiyar kare haƙƙin dan adam ta ah, Amnesty International ta nemi hukumomin Najeriya da su cikakken bincike a kan lamarin wanda ya ba shi ne ya ne amma gaskiya ya faruwa ba domin ko a watan mayun shekarar da gani sai ke cewa ai ba ma shi ba ko kai magana ka ce mu wani don annabi ba a cewa don ne bayan da ake zargin ta da yin kalaman ba kan san sometimes cikin mahuta za ka ga wani kana dan da issue da shi sai ya samu dama kawai ya ce me gari suna ana haka sai wani kicciya to kai magana ka san kai inda yayin da rundunar 'yan sandan jihar Sokoto ta soma binciken kisan gillar da wasu gungun jama'a suka yi wa wani mahauci mai suna Usman Buda kan zargin ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a jiya Lahadi. Malaman addinin Islama a jihar na ci gaba da Allah wadai da wannan lamari. Tuni dai ita ma ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ta Amnesty International ta yi tir da lamarin ta kuma nemi hukumomin Najeriya da su gudanar da bincike akan wannan labarin wato akan wannan lamarin. Dr. Jabir Sani Mai Hula shine babban limamin masallacin Juma'a na sarkin Musulmai Muhammad Sa'ad wanda ke Sokoto kuma Haruna Shehu Tangaza ya fara da tambayarsa ko me zai ce game da wannan lamari. Sanannen abu ne cewa baya halatta jama'a su ɗauki doka a hannu. Musulunci da ya sa dokoki kuma ya sa masu zartar da dokoki. Inda ake musulunci da inda ba a musulunci duk ba a yadda mutane su zartar da hukunci da hannunsu. Dalili kuwa ƙarƙashin ƙa'idodi na musulunci duk wanda aka zarga da wani laifi to ya kamata a zo da shi kotu a saurari tashi a yi bincike a tabbata abin nan ya auku sai a diba a shari'a wani hukunci ne ya dace da wannan abin a yi mishi To amma yanka ce jama'a za su doka doka a hannunsu wanda ya san shari'a ya san wannan laifin na farko ya san ya tabbata ko bai tabbata ba ya san wani hukunci ne shari'a ta tanada a wannan hukuncin kuma wani hukunci ne za a yi misali yanzu musulunci inda ya tanadi kisa ana yi daban-daban akwai wani kisa da musulunci ya ce za a yi jifa ake yi a irin wannan wurin in ka sa bindiga ko ka sa kata ko ka bugi mutum ya mutu kai ma ka yi sabon Allah don haka babu yadda za a yi mutane ɗaiɗaiku inda suna da ilmi ba su da ilmi su ɗauki doka a hannunsu kuma abu ya haifar da ɗa mai ido. To kamar idan aka ji wani ya yi abin da mutane suke jin sabo ne me ya kamata su yi shari'ar musulunci mai sauki ce kwarai da gaske idan akwai kotu ko kuma hukuma da za a kai shi a damƙata su sai a kai shi a damƙa shi ga hukuma idan jama'a su ce a ah, ai hukuma ba ta komai to kai Allah bai ɗora maka komai ba hadisi ya tabbata cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi duk wanda ya ga abin kyama ya canza da hannun shi malamai suka ce ana nufin waɗanda ke da hukunci a hannunsu to mallam lam yastadi fa bi lisanihi wanda baya iyawa baya da wannan karfin to yayi da harshen shi fa mallam lam yastadi fa bi qalbihi wanda baya iyawa to yayi da zuciyar shi a lokacin da ba a shari'a a ƙasa to kai ba kai Allah ya dora ma wannan ba ba kai Allah ya dora ma alhakin cewa in ka ga an yi sako kai zaka zartarwa ba domin an yi lokacin da annabi sassa yana makka ana sabo amma baya zartarwa domin ba a bashi karfi da iko na zartarwa ba annabawa da yawa sun zo aka yi sabo gaba gare su aka yi komai gaba gare su lokacin da ba su iyawa Allah bai kallafa musu ba to yanzu kenan ina hukuncin wanda ya zo kawai ya ga ana hayaniya ya tambaya aka ce mutum ya yi sabo ya sa hannu wajen kashe shi shi ma yana bisa kuskure don ba inda shari'a ta ce a yi haka kuma wani irin sabo sai an bincika yanzu misali wannan abin da ake magana a jihar sokoto misali wannan yaron da ake magana ni ɗalibi na ne eh, gare ni yake karatu sifatu salatin nabi gare shi nake sayan kaya duk nije inda shike magana da yake magana addini ne kai akwai wani wa'azi da taɓa yi a nan gare sokoto shine sanadi shi ya gaya min cewa ga wani hali da ake ciki na tashi a wani masallaci na yi wa'azin wa'azin ya shiga cikin mutane ya yi tafi ya yi tafi nesa don haka sabanin fahimta ne kamar akwai waɗanda ke ɗora alhakin irin wannan fahimta da wannan ɗaukar mataki da al'umma ke yi a kan fatoyin da wani ba'adi na ku malamai ke bayarwa domin ana jin wasu kai tsaye na cewa duk wanda ya yi kaza a yi mai kaza ai su masu faɗin haka nan su masu san ba je ba ne amma akwai lokacin da zafi da hasala yake ɗaukan malami ya faɗi tunda ba masumi na ba ya faɗi abin da ba daidai ba amma shi ma duk malamin da zai faɗin cewa in kuka ga wanda ya yi laifi kaza ku yi mai hukunci kaza shi da kai ne ya ce ya buɗa a littafi ya faɗi sai dai ya faɗi a baki amma ba zai iya buɗe littafi ya ce ga inda Allah ya ce wanda ya laifi kaza jama'ar gari ko ga inda annabi ya ce jama'ar gari su je su yi mai hukunci